abinda za mu sa gaba za mu sa gaba daga kine sha'anin noma sha'anin da shahi kokarin yin eh, sarrafa kayan abubuwan da aka noma za mu mai da kari ga sha'anin ilimi za mu yi kokari ga sha'anin ba da wuta domin sai da ainihin wuta ne kake iya yin canza al'amura su eh, sabu kamfanin su aiki haka kuma za mu dibi sha'anin ma'adanan ƙasa waɗanda Allah ya sa muna da su a yankuna daban-daban domin ciyar da wannan yankin namu gaba ko mu samu maɗimbin samarin mu waɗanda ba su da aiki aikin yi. Gwamna Abdulaziz Yari Abubakar na jihar Zamfara kenan kuma shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya da ya jagoranci taron na jiya. Sai dai tarukan gwamnonin waɗanda suka fito daga jam'iyya guda wato APC mai mulkin Najeriya ya sanya wasu 'yan Najeriya na ganin cewa tamkar fafar gora ce a ranar tafiya. Amma gwamna Abdulaziz Yari ya musanta hakan. duk ka faɗin mai san mun shigo da wannan ba sabon abu ba ne cewa mun shigo domin inganta rayuwar al'umma mun shigo ta hanyar da za a sa jama'a su ji kyautar inganta su ta ina ne za ka inganta rayuwar jama'a babu aiki ta ina ne za ka inganta rayuwar jama'a babu abinci ta ina ne za ka inganta rayuwar jama'a babu tsaro so duka wadannan abubuwan da muka faɗa ne a cikin kamfen ɗin mu za mu tabbatar kuma muna nan muna bin kadin al'amuran kuma Allah ya da haƙan mu za ta cimma ruwa da izinin gabanin wannan taro na Kano gwamnonin na arewa maso yamma sun yi makamancin sa a Katsina makon jiya baya ga sauran tarika da suka rinka gudanarwa a biranen Kaduna da Abuja kan batutuwa daban-daban koyaushe ne talakawa za su fara ganin sakamako a ƙas to ai ka san wannan gwamnatin shekara ta kwai ɗaya kawai so bai isa ka ce masa taron take yi ina sakamako yake ba sai ka tambayi suka shekara goma sha shida su ina sakamako yake bayan kammala taron gwamnonin bakwai sun gana da wakilan 'yan kasuwar sabon garin kano da ta kone a makon jiya ko da suke dama dai batun gobarar kasuwar da ta kwarata ta birnin kebbi na daga cikin abubuwan da suka mamaye ajandar taron nasu gwamnoni na wannan yanki na arewa maso yamma bayan yi wannan taro kuma yi ma 'yan uwanmu tasiri a 'yan kasuwa bisa da hadarin da ya faru kuma mu kan mu gwamnoni da izinin ubangijin gwamnatin tarayya da sauran 'yan uwanmu za mu iya kai mu ganin cewa mun taimaka domin rage ba za mu iya cewa za mu maida duk abin da ya faru ba amma za mu iya kai mu ganin cewa mun rage raɗin wannan asara kuma muna fata Allah ya tsayar nan. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kenan gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.